Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau talata 22 ga watan Agusta na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanin labarai. To kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta ce ta dakatar da Nijar daga cin moriyar dukkanin ma'aikatanta da ayyukanta har sai ta mai da kasar bisa turba ta tsarin demokuraɗiyya. A gobe Laraba 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar Republican takarar shugaban kasa a shekarar 2024 a nan Amurka za su fafata a muhawara ta farko. Sannan za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a Ingila ta ce an yi wa kocin kungiyar Pep Guardiola wata tiyatar gaggawa a asibiti. kanin labaran kenan to kamar yadda kuka ji a kanin labaran za ku ji cewa kungiyar haɗin kan afirka ta kori jamhuriyar nijar daga kungiyar za kuma a ji cewa babban alkali mai shigar da kara a kotunan ɗaukaka kara na birnin yamai ya yi kashedi ga wasu waɗanda ke yada labaran karya da ke barazanar ta da fitina bayan nan za ku ji cewa wasu jam'iyyun adawa a ghana da 'yan kasar sun nuna adawarsu da shigar da sojojin kasar cikin dakarun da ecowas za ta tura nijar mu dai a nan ghana ba mu yi ra'ayi da wannan ba a yau ba mu yi ra'ayi da shi gobe ba kuma ba mu kira a je a yi wannan kamar yadda muka saba a kowace ranar talata a wannan lokacin yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki amma yanzu dai ga labarin duniya kashi na farko to jama'a assalamu alaikum Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta ce ta dakatar da Nijar daga cin moriyar dukkanin ma'aikatanta da ayyukanta har sai an mayar da kasar bisa turba da ke tafiya da tsarin demokuraɗiyya. kungiyar mai mambobi a hamsin da biyar ta ɗauki wannan mataki ne bayan da sojojin suka hamɓarar da shugaban kasar ta Nijar tare da dafe dukkan madafin iko. Tun a lokacin dai sojojin suke tsare da shugaba Muhammadu Bazum da mai ɗakinsa da ɗansa a yamai babban birnin ƙasar. wannan sanarwa ita ce ta farko da kungiyar ta au ta fitar a bainar jama'a tun bayan wani zama da ta yi a farkon watan nan kan rikicin kasar ta nijar a gobe laraba 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar republican takarar shugaban kasa a amurka za su fafata a muhawara ta farko a birnin milwaukee da ke jihar wisconsin 'yan takara tare ake sa ran za su hau dandamalin muhawarar yayin da wanda ya fi su farin jini wato donald trump ya janye daga halartar taron kaɗan dai daga cikin 'yan takarar ne ke fitowa fili ta ciki trump kamar tsohon gwamnan new jersey jihar new jersey chris christie amma 'yan takara irin su gwamnan jihar florida ron desantis wanda yake bayan trump a samun karbuwa da tsohuwar gwamnan jihar south carolina nikki haley sun kasance masu taka tsantsan a kalamansu da suke yi kan trump inda suke fatan samun karbuwa tsakanin magoya bayansa. sa baya ga dukkanin waɗannan 'yan takara akwai tsohon mataimakin shugaban amurka mike pence wanda har yanzu makin da yake da shi wajen karbuwa a tsakanin 'yan republican bai taka kara ya karya ba wani rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar a yau talata ya yi nuni da cewa ƙalla mutum 218 aka yi wa kisan gilla yayin da aka jikkata wasu ɗaruruwa ta hanyar azabtarwa tun bayan da taliban ta karbi mulkin afghanistan shekaru biyu da suka gabata mafi akasarin mutanen da abin ya shafa kamar yadda rahoton ya nuna waɗanda ake zargi na da alaka ne da tsohuwar gwamnatin ƙasar mai samun goyon bayan amurka waɗanda kuma suka hada da sojoji jami'an tattara bayanan sirri da 'yan sanda rahoton har ya ce wasu daga cikin mutanen an kashe su ne yayin da suke tsare wasu kuwa an kai su wani wuri ne aka halaka su inda daga baya aka yarda garwakinsu ko kuma aka mika su ga 'yan uwansu. rahoton na zuwa ne kasa da mako guda bayan da majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wade da matakan da gwamnatin ta taliban take ɗauka na hana mata neman ilimi Today, the international community must step up its efforts Jakadan Majalisar Ɗinkin Duniya a fannin yada ilimi Gordon Brown ke ne ke cewa a yau ya zama dole kasashen duniya su kara ɗaukan matakan maidowa da 'yan mata 'yancinsu na zuwa makaranta sannan a ba mata damar zuwa jami'a don neman ilimi. kakakin kungiyar taliban zabihullah mujahid a wani sako da ya wallafa a shafin x ko twitter a da ya yi maza ya musanta wannan rahoto da majalisar ɗinkin duniya ta fitar to madalla kafin ku ji karashin labaran za mu fara kawo muku rahotonmu na farko kungiyar haɗin kan nahiyar afirka a ɗazu-ɗazun nan ne ta ba da sanarwar dakatar da jamhuriyar Nijar daga dukkan waɗansu harkokinta da magoya ƙungiyar raya tattalin arzikin yammacin Afirka baya game da haɗa rundunar karta kwana domin afkawa ƙasar ta jamhuriyar Nijar da zarar sulhu ya ci tira. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Bisa ga dukkan alamu matakin da kungiyar haɗin kan nahiyar Afirka Ino African ta ɗauka a talata ɗin wannan makon na dakatar da janguriyar Nijar daga dukkan harakokinta da yawa 'yan ƙasar ta jamhuriyar Nijar daɗi ba inda suke cewa wannan matakin na 'yan koren turawa ne kuma ya ci karo da maganar dawo da demokaradiyya a ƙasar kamar yadda Abdullahi Kado na kungiyar 'yanci da walwala ya mini ƙarin bayani. Ai mun ga abubuwa duka yanzu ba su ba mamaki. Da abin da ya sa ba su ba mamaki mun gano mu mutanen eh, nahiyar afirka musamman shugabanninmu suna ɗauka kansu kamar yara suna ɗauka kansu kamar waɗanda ba su san abin da suke yi ba ko wani wanda ya yi wani sharhi. in za a yi taro na union european ba ka ganin shugaban ƙasa ko wani baƙin mutum ko guda wajen taron su su amma nan taron sai da yawo kaga an samu mutane nasaru da dama a cikin taron sai da yawo su ma mutanen sai da yawo ne kaga yanzu haka wanga taro in ka tsaya ka kalle shi a cikin video za ka ga nasaru ciki na union african akwai nasara cikin union african kaga daga nan ne zaka gano waɗannan shugabannin namu tunanin su kamar ya zama to ya rage saboda horon shi lokacin da ko da aka yi magana ta dinga zuwa ta tattare yan kasar ta duka tattare da su shin ku waɗanda kuka taru can yanzu union african kun tattare yan kasar ku babu beninu a nigeria babu beninu a cikin niger babu dan nigeria a cikin niger babu mutunan cote d'ivoire cikin niger sai ku ba da goyon baya a halbi kasar ga bayan an kashe yan niger kuma a kashe yan kasar eh? su suna kishin yan kasar su sun doke yan kasar sun te sun san sai sun sa ku kun buga wannan mataki da ita tare afirka ta doka wani cika sai yake kawo mu kasa yanzu haka ni suna bani mamaki su mali da niger da burkina faso da guinea ba sun ce sun haɗa kansu ba ko da za ta faru su ma sun ce ko ta kwana to su yi sanarwa su ce sun huta daga union african dole ne ai duk kungiya wadda ka shiga kana aikace ka hita ko tunda abin gari an ce an dakatar da kai kamin a so a dame ka sai ka ce kahita ka balle ka tumani ka balle ka ce kahita su yi maza maza su yi sadarwa su huta sai da yawo su huta union african in sun huta shin ana na hari su yi maza su hita su ma waɗansu 'yan ƙasar sun soki lamirin wannan matakin da suka ce zai ƙara zafafa matsalolin da 'ya'yan nijar suke ciki saboda takunkuman da aka ba ma ƙasar tasu to ranar 26 ga watan yulin shekarar nan ta 2023 lokacin da sojoji so karɓe ragamar mulki daga hannun bazum muhammad. Abdulmumin ne a nan birnin kwanne jamhuriyar nijar a cikin jihar tawa in dai da demokrasi na to a kasarin nan afirka har kungiyar tasu ta sai da ba demokrasi su kai ba daga wanda ya danne da kari sai wanda ya ta tazarci sai wanda ya gada uba ne sai wanda ya rike ya ta tahiya matsalar mu ya ce kawai ecos kada horanci ta taho kai tsaye ta yaki da nijar a turo ecos ta taho amma dai masu yaki da mu suna cikin kasan mu aji kwaren shi ita ce za ta yaƙi da mu ba sai dai yawo ba sai dai yawo komai ba mai mata ƙarya ma ta kai har da rundunar sojawa na sai dai yawo ba sai dai yawo abu uku kawai gare ta daga shugaban a majalisa sai 'yan majalisa sai kotun da kaɗar mai waɗanda duk bisa iko gindi kuma mu mun gode ma 'yan najeriya da yadda sun kai tsaye sau da kafa sun ka nuna 'yan uwan mana ta kowace hanya sun ka kalubalanci a mun hari domin a tasirin wannan sanarwa ta kungiyar eh, afirka kungiyar afirka tasirin ta inda ka je wani abu ya hito duk inda ka je wani abu ya hito daga faranshi na saboda ita da ta yi asarar mu da ta yi asarar Nijar dukiyar Nijar wadda a karkashi karar rabin mutanen Nijar su mutu ta samu rabi su ba ta duke ƙasa ta yi kwasa tana kai ƙasar ta. Eh, ni na muna habibu a tsibirin kwanni yau dai da ranar nan suka faɗi wannan sanarwa bisa ga taron da suka suka ce an tsaye da niger bisa ga duk harkokin da ya shafi union african don kina abu ne wanda birman ba mu shi daɗin shi ba eh, saboda eh, ƙungiya ta ƙasa ce duk gabaɗe ta duniya ce gabaɗe kuma ta afirka ce gabaɗe amma bisa ga wannan tawarki da muka shiga ne kamar wannan tsaidawa. To wani tasiri abin zai iya yi ga kasashen? Eh zai tasiri kwarai zai tasiri kwarai faske yau dai an ka ce baka da abokan hulɗa. Eh zaman ka ba za shi ba za shi unhana maka koyin ba. Examen eh, da ya zama to kungiyar da da kasa eh, hamsin da wani abu. Ya zaman to hulɗa da kasa uku na. Dan Mali da da burkina da gine da mutane suka ta bugun gaba ba a bane ba muri abin da muka fata ga allah ya to a shirya a koma bisa ga tafarki na demokrasiya tun da lokaci ne to eh. su ita union african din ta ce ta goya ma ecowas baya game da shirin rundunar ko ta kwana da take nan tana hadawa domin eh, wato tunkar wannan kasa idan sulhu bai ba wannan ana gane wasu sun ce ina ita ina wannan magana eh wai na tunkara kasa da kan yaƙi nima ban goyon bayan shi saboda duk abin da tattauna ba ta bada ba kuma zaman lafiya eh, ba bada ba. Ni ina ita yana wanda mutu Ah, a bidan afirka akwai ta cikin da dai ka san ta shahi nishar tana cikin kungiyar dole ne kuma duk abin da ya safi asia eh, hanci a shi jaruwa komi dai take ciki 'ya'yan jamhuriyar nijar sun ce ba za su kare ba kamar yanda shugaban majalisar koli ta conseil national pour la sauvegarde de la patrie kuma shugaban kasar na soja general da brigade abdurrahman chani ya yi bayani a jawabinsa na karshen makon jiya haruna mamman bakon na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga karashen labaran duniyar To shugaban kungiyar sojin haya ta Wagner Yevgeny Prigozhin ya wallafa wani hoton bidiyo da ke nuna yadda kungiyar take daukan mayaka kamar yadda kafofin yada labarai na yanar gizo na Rasha suka nuna. wannan mataki na zuwa ne bayan da jagoran mayakan na wagner ya yi wa jami'an tsaron kasar wani dan bore a makonnin baya a cikin bidon an ga prigozhin mai shekaru 62 yana cewa kungiyar ta wagner na gudanar da wani bincike don ganin rasha ta bunkasa a ko'ina tare da yan tadda nahiyar afirka har yanzu dai ba a san mecece makomar shugaban na wagner ba tun bayan da ya jagoranci wannan bore a watan yuni wani abu da ya sa mayakan kungiyar suka koma belarus suka fara horar da dakaru tun daga shekarar 2014 wagner ta zama kungiyar sojin haya musamman a nahiyar afirka wacce hukumomin kremlin ke amfani da ita don faɗaɗa su a gabar ta tsakiya da kuma nahiyar ta afirka yanzu kuma sai rahotonmu na biyu babban alkali mai shigar da kara a kotun ɗaukaka kara ta birnin yamai ya yi kashedi ga wasu waɗanda ya ce suna yada labarai da kalaman da ke barazana da ta da fituna a wani lokaci da ake matukar buƙatar ganin 'yan Nijar sun kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Wakilin murya Amurka ya mai Sulamu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. a taron manema labaran da ya kira babban alkali mai shigar da kara a kotun ɗaukar kara procureur general ma'azu umaru ya fara da cewa nous constatons la surveillance et la persistance de publication sur les réseaux sociaux et les médias Mun lura da yadda ake tsananta yada wani sabon nau'in bayanai a kafafen sada zumunta da kafafen labarai da ke barazana wa zaman lafiya da kwanciyar hankalin al'umma abin mamaki ne a daidai lokacin da ƙasa ke buƙatar haɗin kan 'ya'yanta wasu mutane sun dukufa da yunkurin mai da hannun agogo baya a ci gaban da aka samu da nufin jefa ƙasa cikin tashin hankali ba za mu rufe ido kan wannan sabon salon 'yancin faɗin albarkacin baki da ke baza ƙwayoyin rarrabuwar kawuna da tursasa wa ƙasarmu ba et d'agression de notre pays. Je rappelle à tous les candidats à de tels agissements que notre dispositif légal et réglementaire est complet alkalin ya tunatar da masu irin wannan danya aiki cewa nijar ta tanadi dokoki masu tsauri akan duk wanda aka kama da laifuka kamar cin amana da leƙen asiri da barazana ga tsaron ƙasa da kai hari wa ƙasa ko kuma haɗa kai a irin wannan yunkuri da yi wa ƙasa zagon ƙasa ko shiga cikin wata hatsaniyar bijirewa hukuma ya kuma kara da yin tunatarwa kan tanade-tanaden dokokin hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta. a 'yan mugamman 'yan sirarsanar. Ƙungiyar ABC ta masu fafutuka ta yanar gizo wato blogger ta bayyana gamsuwa da wannan mataki in ji wani jigonta Mamudu Jibo. C'est avec grand plaisir que nous avons accueilli le communiqué du procureur général près de la cour d'appel de Niamey ya ce cikin farin ciki muka karbi sanarwar babban alkali mai shigar da kara a kotun yamai domin sanin kowa ne cewa tun a washe garin juyin mulkin da ya hamɓarar da gwamnatin jamhuriya ta bakwai a ranar 26 ga watan yuli wani sabon jinsin masu amfani da kafafen sada zumunta ya dukufa da yada kalaman tayar da zaune tsaye da na nuna jahanci da bambancin kabila sabanin abubuwan da dokokin kasa suka yi tanadi. Ce qui est contraire à sakataren gamayyar kungiyoyin 'yan jarida suleiman umaru bura wanne ya amanna a kan yanayin rudanin da kafafen sada zumunta suka haifar a 'yan makonnin nan ya yi hannunka mai sanda ga abin da ka iya zama makomar aikin jarida a nan gaba in aka diba yanayi na zamani da muke ciki na social media wannan rezo sosyo akwai rudani kamar na watsa labarin karya eh, ko kuma da kirkiro labarin karya mai sai dai kuma kal a fake da wannan a take kwadin albarkacin baki da inci ma na jarida dambarwar da ta barke a tsakanin gwamnatin mulkin sojan Nijar da a ɗaya gefe kungiyar sai da yawo a sakamakon juyin mulkin 26 ga watan Yuli wani al'amari ne da a yanzu ya fara shafar aikin jarida. Ganin yadda wasu daga cikin masu zanga-zangar goyon bayan manufofin sabbin mahukuntan ke farwa manema labarai musamman waɗanda suka shigo daga ƙasashen ƙetare. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla a gaida Sule. Wasu jam'iyyun adawa a Ghana da 'yan ƙasar sun nuna adawarsu da tura sojojin ƙasar domin ɗaukan mataki a kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar daga Akara ga rahoton da wakiliyanmu Hauwa Abdulkarim ta aiko mana. lokacin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma suka yanke shawara kan ranar da za su aika da su zuwa niger bayan taron kwana biyu da suka yi a nan birnin accra a kasar ghana ne shugaban jam'iyyar adawa ta gum mai suna reverend christian kwabna andres ya yi barazanar aiwatar da zanga-zanga idan har gwamnatin ghana ta bai wa ecowas karu domin a yaki niger reverend christian kwabna andres wanda aka fi sani da osofo chirebusum ya yi wannan kalaman ne a taron manema labarai labarai a nan birnin Accra kamar haka. We are here to advise and propose and sign a strong admonition to our president. Mun zo nan ne don ba da shawara da kuma sanya hannu kan wannan takardar dangane da shugaban kasarmu na Ghana Nana Akufo Ado kan cewa kada ya biye wa ECOWAS ya tura sojojin Ghana zuwa Nijar. Ba za mu gobe bayansa ba a matsayinmu na 'yan kasar Ghana. Ina shaidawa Akufo Ado da duk wani ɗan kasar Ghana cewa mu nisanci wannan shawara mara amfani amfani da kungiyar ECOWAS ta ɗauka na tura sojojinmu zuwa Nijar. Babu wanda ya isa ya yi caca da rayukan sojojinmu. Kuma idan shugaban ƙasa ya ƙi sauraronmu sai wani abu ya faru to mu 'yan jam'iyyar GUM za mu fara zanga-zangar nuna kyama ga shugaban ƙasa da gwamnatinsa. A gefe ɗaya kuma shugaban babban jam'iyyar adawa a Ghana wato NDC John Asedu Inketia ya gargadi shugaban ƙasar Ghana Nana Ado Dankwa Akufo Ado game da tura sojojin Ghana zuwa Nijar wadda take fama da juyin mulki mulki a halin da ake ciki inda yake cewa na na kufu ado ne zan gaya wa shugaban ghana na na akufu ado da duk mutanen ghana su kula kada a ɗauki rayuwar 'yan mu sojoji a yi wasa da shi kamar caca akan wannan matakin da yake ba shi da amfani kwata-kwata sai kuma mafi yawancin mutanen ghana ba su ra'ayin aika sojoji domin a yaki nijar ni mai magana suleiman sharif idris magajin rafi na mai martaba sarkin zangon kuma shi mu dai a nan ghana ba mu yi ra'ayi ra'ayi da wannan ba a yau ba mu yi ra'ayi da shi gobe ba kuma ba mu kira a je a yi wannan saboda me akwai talakawa da dama cikin garin nan da ba su san ma abin da ke gudana ba sunana hafiz lare ni na gan babu mai kyau bane because mu duka cin gaba muke nema ya niger su sun ji dadi kaman sojoji suna sun hau kan mulki ga mu nan mu muna gane muna ta fama da economy mu da abubuwan da mutane mu ba fita ba kyau ba mu dokan sojoji mu mu jara mu namu da muke yi nan gan sunana Muhammad Mahfuz Bashir to ni dai gaskiya ba mu koyi ra'ayin gwamnati da zai kai Dakarun gane su je Nijar su su faɗa ba. In ka duba ga shi gane nan muna cikin wahala ana kuɗin kaya nan na ta karuwa muna nan muna ta wahala. Wannan ne gwamnati ya kamata ya sa hankalin shi kai. Malam Adib Sani masanin tsaro da sharhi akan al'amuran siyasan kasa da ƙasa ya ce duba da matsalolin taɓarɓarewar tattalin arziki da matsalolin tsaro da suka addabi kasashen yammacin Afirka babu wani yaki da zai iya faruwa. So diplomatic way nan wato a yi magana magana shi ya fi eh, currently general abdul salam abubakar shi ke gaba and eh, sojojin sun fadi abin da suke so shi kuma ya fadi abin da yake so amma wannan duka na cikin magana na so is about abin da turawa ke ce baginin amma yaki ba abin da zai iya tanye mu bane because akwai implications da yawa batun mali da burkina faso da suka fadi kamar sojoji suka shiga nijar da ecowas na da fada kenan kuma ta sun faɗi kamar su ba su su shiga da sojojinsu ba kuma ga economic issues currently Nigeria masu talauci ya fi kowane gari a duniya duka death stock in Nigeria over 100 billion dollars ga challenges in Boko Haram Islamic State West Africa province ga Ghana kuma batun buku wadanga duka after shanin shi aje ya daga Niger da ya yi wuya. Hawa Abdulkarim Yankwani ya murar Amurka daga Accra, Ghana. a gaida Hauwa Abdulkarim yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz ke gabatarwa. yayin da ake ci gaba da samun hawa farashin kayan masarufi a sassan duniya abin da wasu suka alakanta shi da cutar annobar virus da duniya ta yi fama da ita ko yakin ukraine da rasha ko kuma dalilan sauyin yanayi sai dai wasu na zargin cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar niger da rufe iyakokin kasar sun taimaka wajen ƙara farashin kayan masarufi a kasar zargin da wasu suka ce ba haka ba ne a cikin shirin na wannan makon wakilin maharuna mamman bako ya tattauna mana da ɗan tallo mai shago na birnin kwanni mai sayar da kayan masarufi inda ya fara da tambayarsa kamar haka. Yanzu wani yanayi ake ciki game da hauhawar farashin kayan abinci a irin wannan lokaci musamman kayan masarufi wanda su ne mutane ke ci yau da gobe. To lalle alhamdulillahi ala kulli hali lalle da muna tasa kuma mu a cikin ruwa na shekarar bana kuma dangance da abinci wanda aka noma tsakanin Najeriya da Nijar bisa shinkafa masara dawa alkama wake masara duka sati ka tahi sai ka aske abinci a duk sati abinci kara ya kai lalle na nan ga domin yanzu mu masara jika 45 da 45 waki 45 wake bet alkama wajen jika 50 take to kaga sai a ci abinci kenan ya kuma ga shinkawa jika goma sha hudu kenan sai dai a ce Allah ka sauki abinci a domin yanzu talaka wanda ka sayan kashe jika bai sai ka iske jika ce ka sha bai sai bo shiga sai ka iske ka tiya bi to kaga kenan sai a ci abinci a akwai matsala. to su mi an bayanin su tiyoyi yanzu mu da shika mu da masara shika da mu da dawa mu da shika ba mu da wake shika ba to ka kenan sai abinci ya hau tun da kwanaki wake ba aka sai da shika da to yanzu ga ta abinci ya hau ga masara shika ba shika da abinci ya hau sosai ga alkama take yanzu ga ta duka abinci ya hau kwarai har ya zo azatu to kamar buhuhuwa su kuma can baya kamin a shiga wannan matsala kaka suke to mu lokacin da daga kwanakin nan mu haƙi a kashe tsarin shekara 22 amma yanzu mu haƙi ga sai ka sai shekara 32 to ita kuma masara kwanaki lokacin da Allah bai kawo ga abin ba masara ya ta tsada jika 22 to yanzu ga ta jika 42 ita ba to ka ake sai abinci ga alkama jika 50 buhunta sannan ga wake shi ko sai ka sai shi wajen jika 45 can baya nawa shi can baya lokacin da ya kace ciki an sai jika 25 ana ba da sai ba sai babu wannan yalla juyin mulki da aka yi da ruhe iyakoki yana ɗaya daga cikin abin da ya sa abubuwa suka halba haka lalle ala duka hali ko da an ka to shi mulki ita da shekara ta jika goma sha da rabi to ko da Allah sa aka samu shi mulki sai farashi sha sha kadala da dari kullum har ta kai jika goma sha da rabi amma da yanzu a hali da ake cikin gaba ganin kama zu tsarin buhun shekara jika goma sha hudu ita kuma masara ita ma ta dan wara to kuna Allah sa aka ji mulki tana jika 20 sai ta kai jika 36 yanzu ga ta ta kai jika 43 kidan sai a ce duka a cikin yanayi sai dai mu ce ubangi Allah ka sauki to wannan matsalar da aka shiga yalla ko kuna ganin a matsayin ku na masu sai da kayan abinci yalla kuna ganin abin yalla nan gaba zai yin sauki ko kuma in ba a hita cikin wannan matsalar ba ana tsoron yalla abin shi ta hawa lalle ne yanzu dai da mu ci kuma yanzu muna fatan ubangi Allah ka sauki kuma idan Allah ya sa aka shirya wa gari ya ci tun da abinci a nan na daga hawa ga haya ta kwatano motoci a nan ga gari da yawa kenan idan Allah ya sa aka shirya abinci zai shigo zai sauka tun da kuma gashi yanzu mu a cikin damuna sabon haƙi so da hito na Najeriya kenan mu adibin Allah su sauki zai samu ga mutane kuma nan ma Nijar cikin nan Nijar cikin yake kwani akwai da haƙi wa da kanu kenan Allah so mu adibin sauki zai samu insha Allah mu da yawa ta ubangi Allah sa a shirya kuma kasar mu ta Nijar Allah zama shi ta laya. Shi ma wani mai sayar da kayan miya ya yi mana mana karin bayani kan farashin kayan. Ni na alimi kayan miya a cikin kaso birnin Kwani. Ina magana farashin kaya a halin yanzu kamar misali in muka ɗoka abin da ya shahi miya goro miya kuka abin da ya shahi albasa abin da ya shahi tumatir da yaji hori da dukkan kayan ɗanyushin kana iya ka zana muna farashin su ya abin shi ke yanzu. Da farko dai shi tumati an yi yayin shi sosai tun da mun yi sayan shi jikka hamsin dubu arba'in kwando guda kwando guda mun ka kuma muna san he dubu arba'in mun ka kuma muna sai ne kuma dubu talatin to yanzu alhamdulillahi da yake allah ya kawo mana sauki nan ya fara samuwa kenan najeriya sun dan rage mana kuɗi su ma suna kawo mana shi dubu goma sha uku sha hudu sha biyar sha takwas to ina magana eh. sauran abubuwa albasa ita ku amma har yanzu gaskiya tana da tsada tunda buhu suna saida mana shi mai kyau da waccan suna saida mana karamin buhu jikka 25 kwayo wannan suna saida mana ita 15 17 20 ba biyu kwayo to kuma gaskiya an kalisa ha fa a hita eh yaji citta gaskiya yana saida shi amma yanzu na sai buhu dubu goma sha takwas da ɗari biyar abinda muka sai ne lokacin nan da azumi muna sai ne dubu ishirin da biyar dubu talatin yanzu tun lokacin da aka rohe wannan iyaka ana iya cewa cikin kayan nan na ɗanyu ko kayan gwari yalla akwai waɗanda farashin su ya hauhawa tun lokacin da an kai wannan juyin mulki aka rohe iyakokin ƙasa eh akwai waɗanda farashin su ya hauhawa saboda matsalar tahuwa a kawo su nan kamar ba gaskiya ba yanzu ga shi bangaren dukuwa tumata a tsallako da shi wala akwai wahala albasa haka ma akwai wahala a tsallako da ita shi ka sa abun ya kara hauha masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin a birnin kwanni haruna mamman bako sai kuma juli leathers gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla masu sauraro sai mana afuwa ba za mu iya kawo muku a ah, sakonnin da kuka mana ta hanyar imel ba, amma yanzu kuma ga labarai a takaice. wato kungiyar kwallon kafa ta man city a ingila ta ce an yi wa kocin kungiyar pep guardiola tiyatar gaggawa a bayansa wani aiki da aka yi wa guardiola a cewar kamfanin dalancin labarai na ap zai sa kocin na man city mai rike da kofin premier league champions league da uefa super cup ba zai halarci wasannin kungiyar guda biyu ba bayanan da kungiyar ta fitar sun nuna cewa guardiola ya daɗe yana fama da ciwon baya mai tsanani lamarin da ya sa ya yanke shawar a yi masa aiki a birnin barcelona da ke spaniya halin yanzu mataimakinsa wan malilo ne zai tafiyar da ragamar kungiyar yayin da gadila yake murmurewa kungiyar tarayya afirka ta au ta ce ta dakatar da nijar daga cin moriyar dukkanin ma'aikatanta da ayyukanta har sai an mai da kasar bisa turba da ke tafiya da tsarin doka kungiyar mai mambobi 55 ta ɗauki wannan mataki ne bayan da sojojin suka hambar da shugaban ƙasar ta nijar tare da dafe dukkan madafin iko din a lokacin da sojojin suke tsare da shugaba muhammadu bazum da mai ɗakinsa da ɗansa a yamai babban birnin ƙasar wannan sanarwa ita ce ta farko da ƙungiyar ta au ta fitar a bainar jama'a tun bayan wani zama da ta yi a farkon watan nan kan rikicin ƙasar a gobe laraba 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar republican takarar shugaban ƙasa a zaben 2024 a nan amurka za su fafata a muhawara ta farko a birnin milwaukee da ke jihar wisconsin 'yan takara tara ake sa ran za su hau dandamalin muhawarar yayin da wanda ya fi su farin jini wato trump ya janye daga halartar taron kaɗan dai daga cikin 'yan takarar ne ke fitowa filis ciki eh, trump kamar tsohon gwamnan new jersey a chris christie amma 'yan takara irin su gwamnan jihar florida ron desantis wanda yake bayan trump a samun karɓa da tsohuwar gwamnan jihar south carolina nikki haley sun kasance masu taka tsantsan a kalaman da suke yi kan trump Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ah, mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku huta lafiya sai mu haɗu insha allahu a cikin shirin mu na dare yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.